Wasu da suka amfana daga tallafin da gwamnatin tarayya ta ba masu ƙananan ƙarfi don inganta sana'o'insu a jihar Nasarawa sun yaba da matakin da yin alkawarin yin amfani da kuɗin don haɓaka tattalin arzikinsu. Shirin ba da tallafi da gwamnatin tarayya ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari ta yi ne don taimakawa marasa galihu. A jihar Nasarawa shirin ya fara gudana ne tun kusan shekaru biyu da suka gabata. Alhaji Sani daga wallahi na samu. Ba mu taba kansila ya zo ya ci ga kyautun shi ba amma general ya ce ya wushi ya ci murke wushi dai ba kowane mai gida dubu goma goma da masu yan marayu kuma ya cika alkawari sanadiyan kudi na ne na samu yanzu ne na samu karuwa suna na hajjar abdullahi amani daga madagwani madagwan alhaji sayidu a mun ji daɗi a cikin wannan amfanin wannan kuɗi gwamnati muna mushi godiya mun gode ma allah ni da aka bani ina juyi ina sana'a ne da shi jali na kenan soda. Sunana Muhammadu Sule mai yaki daga Agargon Tasha. Wallahi murna da wannan gwamnati tana taimaka mana mu muna fata Allah ya sa gama lafiya. Wasu kenan da suka amfana da kudaden da gwamnatin tarayya ta ba su tallafi. Jami'in da ke kula da shirin gwamnatin tarayya na inganta rayuwar jama'a a jihar Nasarawa Imran Usman Jibrin ya ce mutane fiye da dubu arba'in da takwas a kananan hukumomi shida na jihar ne da suka hada da Awe, Akwanga, Lafiya, Kokona, Nasarawa da Wamba ne za su ci moriyar shirin. Wannan tallafi shi ake cewa conditional cash transfer wanda gwamnatin tarayya ta introduce ma mutane wanda za a duba a cikin kowane community a ga wane ne ya fi wani bukata a ga yadda za a samu talakawan cikinsu a dinga taimaka musu wanda at least ko da dan kudin magi ne ko gishiri ne yana musu wahala haka nan ko kuɗin sabulu kuma ana ba su naira dubu goma goma to amma a pronouncement na mai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wannan kalan ya ce za a biya two cycles wato kowane wata biyu ana ba da dubu goma so za a biya two cycles daga January za a biya kamar na wata hudu kenan to yanzu wannan kalan dubu ishirin ishirin muke badawa. Shugaban ƙaramar hukumar lafiya Ma'azu Aminu mai fata ya yaba da tallafin inda ya ce zai rage talauci a tsakanin al'umma? A gaskiya wannan tallafi mun ji daɗi domin mutanen da suke amfana da wannan tallafi ɗin za ki ga mutane ne wanda ba su da hali domin su samu karamin jali domin su haɓaka sana'o'insu kuma gaskiya wannan tallafi ya amfane mu sosai domin ya rage mutane da suke yawon maula musamman mata domin za ki ga wasu suna ganin tallafin kamar ba komai bane amma wannan tallafin yadda muke magana da su wa'annan mata gaskiya sun ce ya inganta rayuwarsu sosai domin akwai masu sana'an kosai akwai masu sana'an sakan hannu da dai ire-iren su kuma gaskiya sun ce suna amfani da wannan kuɗin ta wannan hanya. Shugaban ƙaramar hukumar lafiya kenan Ma'azu Aminu mai fata ke bayani kan tallafin kuɗi da gwamnatin tarayya ta ba masu ƙaramin ƙarfi a ƙaramar hukumar lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.